وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك فانساه الشيطان فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين sai annabi Yusuf ya ce ma wanda yake zaton shi ne zai tsira a cikinsu, wato wanda zai rika shayar da sarki, ka bayar da labari na a wurin sarki tana iya yiwuwa ya fitar da ni daga kurkuku. Sai shaidan ya mantar da mai shayarwar bai ambaci labarin annabi Yusuf a wurin sarkin ba, sai annabi Yusuf ya zauna a kurkuku har tsawon wasu shekaru.